dangane da yadda gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta cimma yarjejeniya da Rasha domin a kera wa kasar wasu taurarin dan adam guda uku a fannin sadarwa da bincike da kuma tsaro. To a yanzu za mu kawo muku cikakken labarin da ta yadda aka cimma wannan yarjejeniya da kuma irin tauraron dan adam din da za a kera jamhuriyar Nijar guda uku. A yanzu haka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 wajen sayan tauraron dan adam guda uku domin tallafawa ayyukan sa ido kan tsaro yadda da ake gaba da kai har-har a yankin sahel da ke karkashin mulkin soji tauraron dan adam ɗin uku da za a siya sun hada da na harkokin sadarwa da na binciken harkokin noma da kiwo da arzikin ma'adinai da kuma na harkokin tsaro ga rahoton cima'ila isufu kamfanin glove cosmos wani rashin hukumar kula da sararin samaniya ta ƙasar rasha ne zai kera tauraron dan adam kin guda uku a ƙarƙashin wani shirin haɗin gwiwa na Nijar da sauran takwarorinta na ƙungiyar IOS wato Mali da Burkina Faso. Ministan sadarwar ƙasar ta Nijar Sidi Muhammad raliu ne ya saka hannu kan yarjejeniyar mai matuƙar muhimmanci ga ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Nan da shekaru hudu masu zuwa ne dai ake sa ran kamfanin zai samar da tauraron dan adam kin. Sai dai kamun wannan lokaci ƙasar Rasha za ta baiwa ƙasashen hayar irin waɗannan taurari uku. domin su fara aiki da su nan ba da jimawa ba. Hakan dai na zuwa ne wata guda bayan da kawancin kasashen Sahel da suka hada da Nijar da Mali da Burkina Faso suka gudanar da tattaunawa kan tsare-tsare na haɗin gwiwa na samun hanyoyin sadarwa ta tauraron ɗan adam nesa da hukumar ta Roscosmos. Ministan sadarwar na Nijar ya bayyana cewa ya halarci taron da ya gudana a Bamakon ƙasar Mali a ƙarshen watan Satumbar da ya gabata. da ya haɗa ƙasashen na AES guda uku da kuma kamfanin Rasha Glove Cosmos wanda ya kware a wajen samarwa da kuma sarrafa tauraron ɗan adam masu cin dogon zango. Yana mai jaddada cewa yin nazari kan hanyoyin haɗin gwiwa wajen sayan waɗannan tauraron ɗan adam guda uku. Wata alama ce da ke nuna yadda ƙasashen na AES ka iya tsayi da kansu ta hanyar samawa kansu 'yanci da suka yi. har ila yau minista ya kara da cewa waɗannan muhimman ayyukan da suka zo cikin tsarin mulkin ƙasashen sun kunshi matakai guda uku na farko shine sa hannu na biyu horar da ma'aikatan gudanarwa injiniyoyi ɗalibai da dai dukkan waɗanda za su yi aiki sai matakin ƙarshe na kera tauraron ɗan adam kyan a rasha ƙasashen yankin sahel da ke fama da tashe-tashen hankulan 'yan bindiga sun koma ƙasar rasha ne domin neman haɗin gwiwar soji bayan da suka yanke alaƙa da ƙasar faransa uwar gijiyarsu da ta ma ƙasashen mulkin mallaka Ƙasar Rasha ta kai wa Nijar kayayyakin soja tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a yankin Sahel a watan Yulin 2023. A ƙarshen wannan aikin dai ƙasashen uku da suka haɗa da Nijar Mali da kuma Burkina Faso za su iya sarrafa tauraron ɗan Adam da kansu su kuma sarrafa shi ta yadda suke so. tuma da Allah. muna fata Allah madawakin sarki ya sanya alkhairi da albarka a cikin wannan tauraron dan adam guda uku da kasar Rasha suka rattaba hannu da jamhuriyar Nijar a kansa muna kuma fatan hakan ya taimaka wajen kawo matsalar tsaro a kasar haka zalika idan muka je Najeriya za ku cewa shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu ya bayar da umarnin sakin dukkanin ƙananan yaran da aka kama da zargin cin amanar ƙasa sakamakon shiga zanga-zanga kan tsadar rayuwa. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya ce an kuma kafa wani kwamiti da zai bincika yadda aka kama su da tsarewa da kuma kula da su. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce a sake su kuma a a sadar da su ga iyayensu in ji ministan lokacin da yake magana da manema labarai a fadar shugaban ƙasa da ke abuja bayanan sun fito ne jim kaɗan bayan kammala rantsar da sababbin ministoci guda bakwai da shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya naɗa a fadar sa a yau litinin a cewar ministan umarnin ya shafi dukkanin yaran fadin ƙasar sannan kuma kwamitin zai aikin zai kasance karkashin ma'aikatan agaji da rage talauci in ji ministan 'yan sanda sun gurfanar da masu zanga-zanga kan cin amanar ƙasa a jihar Borno turkashi. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Borno ta gurfa da mutane goma sha tara da suka hada da wasu ƙananan yara guda uku a gaban kotu bisa zargin hannunsu a zanga-zangar tsadar rayuwa a watan Agusta. An gurfa da su ne a gaban mai shari'a Aisha Muhammad Ali a babbar kotun jihar da ke birnin Maiduguri a yau Litinin kamar yadda jadid Daily Trust tarwaito. Wanda yana zuwa ne a daidai lokacin da ake matsawa gwamnatin tarayya lamba kan ta janye tuhumar da take yi wa ƙananan yara da aka kama saboda gudanar da zanga-zangar a cewar takardar da aka gabatar a kotu yaran uku suna tsakanin shekaru 14 zuwa 17 gwamnatin jihar borno ta gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kuliya bisa tuhume-tuhume guda biyu da suka hada da cin amanar ƙasa da kuma amfani da kafafen sada zumunta wajen ɓata sunan gwamnatin jihar da kuma tunzara jama'a su yi wa gwamnatin karan tsaye su yi wa gwamnatin karan tsaye a cewar masu gabatar da kara yaran suna daga cikin mutum bakwai da suka hada baki wajen kafa wata kungiya mai suna zanga-zanga ta dandalin sada zumunta na whatsapp da tiktok inda ake zargin sun amince da daukar makamai wanda ya saba wa sashe na 79 na dokar jihar borno ta shekara ta 2023 kazalika an tumi wasu mutane goma sha ɗaya da laifin daga tutar rasha a bainar jama'a amma sun musanta zarge-zargen mai shari'a ta ɗage